ما امنت قبلهم من قريه اهلكناها افهم يؤمنون babu wata alƙarya gabaninsu wadda ta taɓa neman a kawo mata mu'ujiza kuma ta yi imani bayan an saukar da mu'ujizar yadda ta nema duk sun ƙaryata su ne don haka sai muka hallaka su shin waɗannan za su yi imani ne